يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم ثلاثة قدوك وتر رمضان bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa shekara dubu ɗaya da arba'in da shida wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine majalisi na uku a cikin mu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai daraja mai albarka watan ramadan inda muke karatu a cikin suratul baqara a darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta talatin daidai زامتاش mu آية تتلاشن آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين نعم bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya ba al'ummar shi labari abin da ya faru na tsakanin tattaunawa da Allah madaukakin sarki yayi da mala'ikun shi a sama inda yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa inda mala'iku suka ce ma Allah subhanahu wata'ala ta'ala a taj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu ka sanya a cikin ƙasar wanda zai rinka fasadi a cikin ta wa yasfiku dima'a kuma ya rinka zubar da ne wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalin ga muna tasbihi da godiya gare ka kuma muna tsarkake ka ta hanyar danganta ka da duk abin da ya cancanta a danganta ka da shi da kuma kore maka duk abin da bai cancanta a danganta gare ka ba. Kawai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma mala'iku ya ba su amsa a kan wannan maganar tasu, inni a'lamu ma ta alamu, ya ce lallai ni na san abin da ba ku sani ba. Wannan shi ne abin da ya faru da abin da aka tattauna da su a kan shi. To Allah maɗaukacin sarki ya faɗa musu haka yanzu kuma yana so ya tabbatar musu da abin da ya faɗa musu ta hanyar dalili da hujja. Da haka Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba. Da haka za a nuna muku menene ya sa Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi wannan halittar ta zama khalifa a bayan ƙasa. Menene Allah ya sa Allah bai ɗauke ku ba alhalin ku kuna tasbihi kuna tsarkake Allah amma kuma Allah ya zaɓi wasu wanda ba ku ba sai Allah zai tabbatar musu da wannan ta hanyar hujja da dalili na waki sai Allah ce wa annaba adaman a kullaha sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annaba Adamu alaihi salam me ya sanar da annaba Adam Allah ya ce ya sanar da shi al-asma'a kullaha sunaye gaba ɗaya, dukkanin sunaye gaba ɗaya. Allah ya sanar da annaba Adamu annaba Adam su thumma aradahu ala malaika sannan sai ya bujuro da waɗannan sunayen waɗannan abubuwan sai ya bujuro da su zuwa ga mala'iku faƙala sai Allah ya ce ma mala'ikun an bi uni bi asma'i haulai ku ba ni labari ku faɗa mun sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi a nan Allah ya ce allama Adam al-asma Allah ya sanar da Adam sunan Adam shine suna na annabi Adam wanda shine farkon halitta a cikin ‘yan adam gaba ɗaya. An kira shi da suna Adam, waɗansu malaman ta ce saboda an halicce shi ne min adimil ar daga fuskar ƙasa aka halicce shi. Mana ƙasa zahirinta da ake gani ita ce aka ɗiba a kowane ɓangare na ƙasar da ita ce aka kwaba aka halicci annaba Adam. Saboda wannan ne ake kiran shi da suna Adam saboda me saboda kulika min adimil ab an halice shi saboda an halice shi daga zahirin kasa shine adimul ab nan ce adimul ab ana nufin abinda idan ka yake iya gani a doran ƙasa to daga nan aka samo wannan sunan na Adam kamar yadda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da imamu abu dawud da imamu tirmidhi sun rawaito hadisi daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna Allah ta'ala khalaqa Adamu min qabdatin qabadaha min jami'il ard Allah madaukakin sarki ya halitta annaba adam ne alaihi salam daga jam'a da ya yi damkar daga cikin ɓangarorin ƙasa bana an tebi nau'o'in ƙasa na zahiri kowane ɓangare an yi damƙa na ƙasa a cikin shi sannan aka haɗa su aka kwaɓa aka halitta annabi adam alaihi salam shi sa sai manzon Allah yake cewa fa ja'a banuhu ala qadri abu. da aka 'ya'yan annabi adam sai suka zo a bisa gwargwadon launi da yanayi na ƙasa gwargwadon yanayin ƙasa da kuma launin ƙasa to haka ‘ya'yan annabi Adam suka zo. Banza Allah ya ce min humul ahmar wal abyaru wal aswad. Da haka a cikinsu za a samu akwai ja, akwai baki, akwai kuma gwani, wa bai na zalika akwai kuma wanda yake tsaka-tsakiya. Kamar yadda ƙasa take akwai wani launin ƙasa fari, akwai launi baki, akwai kuma launi ja. Waɗannan launukan manzon Allah ya ce daga cikin launukan ƴaƴan annaba Adam duka za a samu waɗannan nau'o'in launin guda uku sai ya ce wa baina zalika akwai kuma waɗanda za su zama tsaka tsakiya su ba farare ba ba baƙaƙe ba ba kuma jajaye ba domin waɗannan guda uku su ne usulul alwal su ne tushen launuka gaba ɗaya waɗannan su ne guda uku duk wani launi to a cikin waɗannan ukun akwai abin da za a haɗa wani da wani ya ba da wannan launi za a iya ɗiban wani launi a haɗa da wani sai ya ba da launi kaza an haɗa baki da ja akwai launin da zai bayar in an haɗa fari da ja akwai launin da zai bayar haka kuma idan an haɗa fari da baki akwai launin da zai bayar kowane launi daga cikin waɗannan guda uku in an cakuɗa shi za a samu wani launi bai na zalika tsakatsakiya tsakanin waɗannan da haka manzon Allah ya ce da waɗannan launukan daban-daban na ƙasa da su ne ake samun launukan ‘yan adam daga waɗanda za su zo daga cikin zuriyar annaba adam alaihi salam sannan daga cikin zuriyar annaba adam bayan waɗannan kalolin za a samu kuma wasahal wal hasad za a samu wanda yake mai sauƙin hali za kuma a samu mai kaushin hali kamar yadda ƙasa take akwai ƙasa mai laushi mai taushi akwai kuma ƙasa busassa ke ƙasashiya akwai tsandauri to haka za a samu nau'o'in ƴaƴan annabi adam alaihi salam da wannan da wannan yanayi sannan wal khabithu wat tayyib za kuma a samu waɗanda suke ƙasa kamar yadda akwai ƙasa mai kyau wanda an yi shuka za a samu amfani za a samu ƴaƴa za a samu riba da yawa a kanta akwai kuma ƙasar da in an yi shuka ba ta tsanar da komai bal ma kashe shukar take yi da haka akwai a cikinsu za a samu aƙwayyibu wal qabi kamar yadda ƙasa akwai mai kyau akwai gurɓatacciya to haka kuma a 'yan adam za a samu masu kyau za kuma a samu gurɓatattu da lalatattu kamar yadda yanayin ƙasa take mahallu shahid a cikin wannan hadisin dai shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa an halitta annaba Adam daga jam'a ta ƙasa wanda yake shine adimul ab da haka wasu malamai suka ce saboda haka ake kiran shi da suna Adam sai Allah ya ce wa allama Adam al-asma a kulla Allah ya sanar da annaba Adam sunaye gaba ɗaya me ake nufi da sunaye gaba ɗaya a nan malaman tafsiri suka ce ana nufin sunayen mala'iku kamar yadda aka rawaito daga arabi ibn anas rahimahullahu ta'ala da wasu daga cikin magabata suka ce al-asma'a anan ana nufin sunayen mala'iku ana Allah ya sanar da annaba Adam sunayen mala'iku gaba daya da aka da aka zo da mala'iku sai aka nuna mishi su yake faɗan sunan kowa kai sunan kawana kai sunan kawana kai sunan kawana har zuwa ƙarshe suka ce shine ma'anar wa allama adam al-asma'a kulla. amma abdurrahman ibn zaid rahimahullahu ta'ala da wasu daga cikin magabata suka ce abinda ake nufi da asma ana nufin asma'a zurriyatihi Ya'yan zurriyar sunayen ya'yan shi annaba adam ɗin aka sanar da shi mana dukkanin zuriyar annaba adam gaba ɗaya annaba adam ya san sunan kowa Allah ya sanar da shi sunan kowa inda annaba adam zai zo duniya yanzu zai iya faɗan sunan kowa da kowa suka ce shine ma'anar wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annaba adam sunaye gaba ɗaya ma'ana sunayen zuriyar shi gabaki ɗayansa har zuwa na ƙarshe tun daga farko amma jumhur na malaman tafsiri sun tabbatar cewa abinda ake nufi da sunaye a nan ana nufin asma a kulle shai sunan komai dukkan halittu gaba ɗaya komai da komai annabi adam ya san sunan ba wai sunan mutane kawai ko sunan dabbobi kawai ba hatta duk wani abu wanda yake da suna ya san sunan shi ya san wannan sunan ta waya kuma aiki kaza da kaza za a yi da ita ya san wannan sunan ta fatanya kuma za a yi amfani da ita wurin noma da shuka da sauransu suka ce wannan shine wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi adam sunaye gaba daya kenan sunan komai da komai da dabbobi da mutane da kayan aiki da kowai annaba adam ya san sunansu ƙauni na farko da na biyu da suke cewa ana nufin sunayen mala'iku da kuma sunayen 'ya'yan annaba adam din shine abin da al-imamu ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassirin ya tafi a kan shi ya rinjayar da wannan kaulin yace ana nufin sunan mala'iku da sunan zuriyar shi ne abin da Allah ya sanar da shi sai kafa hujja da cewa Allah madaukakin sarki ya ce thumma arabahum alal malaikati da Allah ya sanar da shi sunaye sai ya bujiro mai da su ya da sunayen ga malaiku wayanda aka ma sunayen sai aka bujiro da su ga malaiku abin da ya kafa hujja da shi anan shine Allah ya ce thumma hum sai Allah ya bujuro da su kuma hum a larabci larabawa suna amfani da shi ne a zamirin abin da yake mai hankali idan abin ba mai hankali ba ne sai su ce ha yi amfani da zamirin ha'un ko kuma hunna bai ce sun ma'araba hunna ba ko sun ma'araba raba alal mala'ikati ya ce tun da ya ce sun ma'arabahun alal mala'ikati wanda yana nuni akan ana magana ne akan masu hankali kenan ana magana ne akan mala'iku da kuma sauran ‘ya'ya da zuriya na Annabi adam alaihi salam wannan shine hujjar al-imamu ibnu jarir tsabari ya kafa hujja da asalin ma'ana da asalin siyasi na larabci da kuma abin da larabawa suke amfani da shi amma sauran jumhur da suka tafi akan cewa sun ma a asma a kullaha ana nufin komai sai suka ba da amsa akan wannan hujjar ta ibnu jarir suka ce ai baya kora cewa in an ce sun ma a waɗanda ba masu hankali ba su shiga domin ana iya yin amfani da zamirin masu hankali amma sai a kuma waɗanda ba masu hankali ba suna ciki saboda rinjayar da masu hankali din ala taklif kenan da aka dan an ce sun ma'arabahu baya nuna kuma waɗanda ba masu hankali bar sauran abubuwa da halittu da sauran kayayyakin aiki ba za su shiga ba saboda me suka ce saboda faɗin Allah madaukakin sarki wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع Allah ya ce Allah ya halicci dukkanin dabbobi daga ruwa daga cikinsu akwai wanda yake tafiya da ciki kamar maciji da sauransu wa minhum man yamshi ala rijlai akwai wanda yake tafiya da kafa biyu kamar mutum da sauransu wa minhum man yamshi ala arba daga cikinsu kuma akwai wanda yake tafiya da kafafuwa hudu kamar doki da jaki da raƙumi da makamantansu a nan sai Allah ya yi amfani da zamirin minuhum daga cikinsu akwai masu hankali a ciki ko babu akwai masu hankali akwai kuma marasa hankali amma aka yi amfani da zamirin da galibi akan masu hankali ake amfani da shi suka ce to shi ma wannan sun ma'araba alal mala'ikati zai yi daidai da irin wannan ayar da ya ce wa minhum man yamshi ala batni sannan kuma daga cikin tsari akan wannan al-Imam Ibn Kathir yake cewa magana mafi inganci shine ana magana ne akan komai da komai babu wani abu da sifa da zati da ayyuka duk wani abu da za a yi Allah ya sanar da annaba Adam wannan abu saboda dalilin da ya kafa hujja da shi shine hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari wanda imam bukhari a cikin sahih a tafsirin wannan ayar wa allama adam al-asma'a kullaha ya kawo wannan hadisin hadisin Anas dan Malik Allah ya dare shi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yajtami'ul mu'minuna yawm al-qiyamah mu'mine za su tattaru ranar al-qiyamah lokacin da tsanani ya kai tsanani bala'i ya kai bala'i na tsayuwa da ake yi domin jiran hisabi muminai za su taru sai su zo su ce lawistashfa'na ila rabbina da ma mu je mu nemi inda za a yi mana ceto a wurin ubangiji Allah ya zo ya mana hisabi fa ya'tuna adam manzo Allah ya ce sai muminai su zo wurin annabi adam alaihi salam Baya yaquluna anta abun na su ce ya kai adam kai ne uban mutane gaba daya khalaqaka Allah bi yadayhi Allah ya halicce ka da hannun shi wa asjadaka wa asjada laka malaikatahu kuma Allah ya sa mala'ikun shi su maka sujjada wa annamaka asma'a kulli shay kuma Allah ya sanar da kai sunan komai shine mahallin shahi a cikin hadisi daga cikin abin da za a faɗa ma annaba adam Allah ya sanar da kai asma'a kulla shay sunan komai ba sai sunayen mala'iku ba ba sai sunayen ƴaƴanka zuriyarka ba an ce Allah ya sanar da kai sunan komai da aka ibnu kathir ya kafa hujja da wannan hadisin akan cewa wa annama adam al asma'a kullaha ana nufin sunan komai da komai ba wai ya takaita da mala'iku ko kuma ‘ya'yan annaba Adam alaihi salam ba. Sannan har ila yau suka sace kafa hujja da wancan dalilin da al'imamu ƙamari ya kafa hujja da shi na cewa sun ma'ararrahun suka ce to ai akwai ƙira'a shadda ƙira'a da aka rawaito daga Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhu amma ƙira'a sai shadda ba ta cikin al-qira'atul ashir yana karanta wannan ayar da cewa thumma arabahunna 'ala al-mala'ikati sannan an rawaito a qira'ar Ubay bin Ka'ab radiyallahu shi ma yana karantawa a kira'ar shi ita ma qira'a ce shadda yana karantawa da thumma arabaha 'ala al-mala'ikati Idan a bisa waɗannan kira'o'in guda biyu duka wancan ma'anar ta waɗanda suka tafi akan ƙauli na uku ta tabbata cewa amfani da zamirin hunna ba zai hana ya kasance ana nufin har da ɗan adam da sauran halittu da kuma abubuwan da ba su da rai sun iya shiga cikin wannan wannan ayar ba da haka wannan ƙaunin shine ƙaunin da aksari da jumhur na malaman tafsiri suka tafi kai, haka bayan ibnu kathir al-imam al-qurtubi abu abdullah haka kuma abul qasim az-zamakhshari dukkan su sirrin jayar da cewa ana nufin sanar da annaba adam dukkanin sunaye gaba daya bana duk wani abu da annaba adam zai gani to ya san sunan wannan abin ya kuma san aikin wannan abin da za a aikata da shi shine ma'anar wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika bayan an ba ma annabi Adam alaihi salam wannan ilimi an fifita shi da sanar da shi ilimin abubuwa gaba ɗaya shi yasa waɗansu malamai suke cewa suke rinjayar da cewa asalin yare tauƙifi ne asalin yare daga Allah yake ba mutane ba ne suke samar da yare Allah ne ya samar da yare da haka mutane magana suke yi da yaren saboda faɗin Allah wa annaba Adam al-asma a kulla fara an riga an sanar da annaba Adam komai faɗa kawai yake yi yana magana da shi da aka ce cewa yare tauƙifi ne ba wai al'amari ne wanda yake ijtihadi ba matsala ce ta saɓani a wurin malaman malaman yarurruka shin yare akwai shi ne tabbatacce ko ko a'a mu'amala sai take haifar da shi da ka waɗanda suka tafi akan cewa akwai shi tabbatacce yana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi wannan ayar wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i haula da Allah ya ce thumma aradahum sannan sai Allah ya bujuro da su ga mala'iku me Allah ya bujuro da shi ga mala'iku din waɗancan da suka ce zuriyar annaba adam kawai aka sanar da shi sunayensu sai su ce a nan sun ma'ararrahun alal mala'ika sai aka bujiro da zuriyar annaba adam ba na adam zarri kenan aka fitar da zuriyar a daga jikin annaba adam kamar inda Allah yake cewa wa iz aqada rabbuka min bani adama min zuhurihim ya wa ashhadahum ala kuti. da aka aka fito mai da zuriyar gaba daya shine sun ma'arabahum alal mala'ika ga sunan yana gani wannan shine wani wannan sunan shi wani wannan sunan shi wani shine sun ma'arabahum alal mala'ikati din wadanda kuma suka ce a mala'iku ake nufi suka ce sun ma'arabahum alal mala'ika sai aka bujo da mala'ikun gaba daya da su waɗannan mala'ikun da ake yi majarabawa. sai annabi adam yake faɗan kowane mala'ika da sunan shi amma waɗanda suka ce ana nufin an sanar da shi komai da komai suka ce sun ma'arabar alal mala'ikati ana nufin sun ma'arabar kalka alal mala'ika sai Allah ya bujiro da halittu gaba ɗaya a gaban mala'iku komai da komai fa qala an bi'uni bi asma'i haula sai Allah ya ce ku ba ni labari ku faɗa min sunayen waɗannan abubuwan in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi da aka an tattaro musu komai da komai an tara a gabansa an ce ku faɗa mana sunayen waɗannan abubuwan in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi yanzu an fara annabi adam an ilmantar da shi ya san sunayen su kuma an kawo musu jarabawa da waɗannan abubuwan na halittu gaba ɗaya an tara musu an ce su faɗi menene sunayensu sai Allah ya ce in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi a me ake nufi da cewa in da gaske kuke yi su malamai suka ce ana nufin inda gaske kuke yi maganar da kuka faɗa a baya a ta ja'alu fiha man yusidu fiha idan kuna nufin waɗannan masu saƙo ne masu zubar da jini masu fasadi kuma an sa su a bayan ƙasa zuriyar za ta zama mai saƙo mai fasadi kuna gani idan an sa su a bayan ƙasa ɓanna za su yi ko kuma idan an sa ku za ku yi tasbihi da tsarkake Allah kuna ganin ku kuka fi cancanta da bayan ƙasa to inda gaske kuke yi wannan maganar da kuka faɗa to ku tsallake wannan jarabawa ku ba da amsa akan wannan tambayar Mana idan ba ku san sunayen waɗannan abubuwan ba, waɗanda ga su a gabanku kuna gani da idanku, to ta yaya za a yi ku san menene hikimar Allah na halittar waɗannan halittun da abin da zai faru gare su a baya. Idan abin da kuna gani da idanku ba ku iya faɗan sunan shi ba, to ya za a yi ku san abin da zai faru kuma nan gaba a bayan ƙasa idan Allah ya sanya waɗannan halittun sun zama faɗi kofi. Shi ne jaraba wanda aka yi musu kenan ga abu iri-iri a idanku amma kun jahilci sanin abin to ina kuma ga abin da zai faru a nan gaba saboda Allah ya tabbatar musu da raunin iliminsu kuma ya tabbatar ma shi da cikakken ilimi da cikakken sani da aka yi ce ku ba da labari akan wannan in kuntum sadiqin su malamai kuma suka ce in kuntum sadiqina ana nufin maganar da wasu daga cikin mala'iku suka faɗa a lokacin da Allah ya halitta annaba Adam da suka zo suna mamakin ganin halittar annaba Adam sai wasu daga ciki suke cewa ai kan ku damu da wannan halittar Allah madaukakin sarki ba zai halicci wata halitta akramu indahu wa la a'lamu minna ba zai halitta wata halitta wadda ta fi karamci a wurin Allah kamar mu ba ba kuma zai halitta wata halitta wadda ta fi mu ilimi ba ba la duk wata halitta da za a yi ai a bayan mu take to sai Allah ya ce an bi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke ku ne kuka fi karamci a wurin Allah ku kuka fi kowa ilimi to ga sunaye ku faɗa mana da abubuwa ku faɗa mana sunayen shi shine in kuntum sadiqina din ke daga ko ne zama in kuntum sadiqina ana nufin in da gaske kuke akan wancan abin da kuka faɗa cewa zuriyar annabi adam za su yi ta'addanci za su yi fasadi a bayan ƙasa ko kuma in da gaske kuke yi cewa ku ne kuka fi karamci a wurin Allah ku ne kuka fi sani a wurin Allah to ku faɗa mana sunayen waɗannan abubuwan Shi shine arzi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin da haka anan Allah ya gwada su ne a bisa wannan tsauni na biyu saboda da'awar ilimi da suka yi shi sa duk wanda ya yi da'awar ilimi sai Allah maɗaukacin sarki ya nuna mai gajiyawar shi duk wanda ya yi da'awar ilimi sai Allah ya nuna mai gajiyawar shi a ilimi annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya zo a hadisi sahihi da bani Isra'ila suka tambayi annabi Musa wata rana annabi Musa ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi bayani iyakar bayani sai suke tambayar annabi Musa alaihi salam wai shin kai annabi Musa akwai wanda ya fi ka ilimi kuwa a duniya sai annabi Musa ya ba ta amsa ya ce babu wannan ne iya sanin da annabi Musa yi. saboda ne saboda shine annabin Allah a bayan kasa yana cikin ulul azmi min ar-rusul da aka da ya bada wannan amsa shine Allah maɗaukakin sarki ya hora shi da cewa ya tafi wurin kabi ya je ya nemi ilimi ya tashi ya je ya nemi ilimi shine wannan kissar da Allah ya ba mu a cikin suratul da irin wahalar da annabi Musa ya sha a hanya har da shi yake cewa la fadila fina min safarina hada fa mun haɗu da wahala a wannan tafiya Ƙarshe ya je ya ringa bibiya yana tafiya ana ba shi ilimin da bai sani ba saboda ne saboda waccan kalmar da ya faɗa ya bada amsa kuma a iya ilimin shi shi iya abin da ya sani kenan to duk wanda ya yi da'awar ilimi sai Allah maɗaukacin sarki ya nuna mai gajiyawa shi da ka ilimi ku ake yi da ilimi kaskantar da kai ake yi da ilimi ba a nuna isa ba a nuna sani ba a nuna an fi kowa a ilimi kowa jin kan shi ya kamata ya rinka yi a matsayin ɗalibi ne neman ilimi yake yi a duk matakin da ya kai na ilimi a rayuwa da ta mala'iku ne suka yi wannan da'awar kuma Allah madaukakin sarki ya nuna musu iya iyakarsu akan wannan da'awar shi yasa aka yi amfani da lafazi na kautatawa an bi uni bi asma'i haula in kuntum salihin in dai da gaske kuke yi ku kuna da ilimi ko ku faɗi sunan waɗannan abubuwa sai aka nuna musu gajiyawarsu da kasawo da aka lokacin da Allah ya musu wannan taubihin ya yi musu wannan tsawatarwa ya kawo musu wannan ƙalubalen da suka kasa tsallakewa sai suka yi tawaru suka kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala suka mai da al'amari zuwa ga Allah suka ba ma Allah subhanahu wata'ala amsa da cewa قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا ilma لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا لن تاكي ورن ملائكو دستجئر ونن مغنى لك الله سبحانه وتعالى دائر ونن جربا ورد da za a yi musu dangane da wannan halittar ta annaba Adam alaihi salam. Ƙwano sai suka ce, subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka kai din kai ne Allah ka tsarkaka daga duk wani da ƙasa ko ayyuka. ka sifanta da duk wata kamala da ɗaukaka da ilimi wanda ba shi da iyaka daga na ilma na ba mu da ilimi ba mu san komai ba illa ma na sai iyakar abin da ka sanar da mu da ba ilimin daga gare ka yake zuwa da ka jan abin da baka sanar da mu ba ba mu sani ba da ka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da ilimi ba mu san komai ba illa ma 'allamtana sai iya abin da ka sanar da mu domin innaka lallai kai Allah al'alim kai ne masani kai ne masani ƙololuwa a ilimi alima ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana Allah shi ne shine kololuwa a ilimi shine alimun bi zati na ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma su sudur babu wani abu wanda yake kubuce ma ilimin Allah subhanahu wa ta'ala la ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wala asghara min zalika wala akbar ba wani abu da yake kuka ce ma Allah ko da gwargwadon ƙwayar zarra ne ko a sama ne ko a ƙasa ya alamu ma ya rufe fil ardi wa ma ya kurudu minha wa ma yanzilu min as-samai wa ma ya arudu fiha Allah ya san duk wani abu da yake sauka daga sama da ilimin Allah sannan ya san duk wani abu da yake kullowa daga cikin ƙasa Allah ya san shi haka kuma duk wani abu da yake shiga cikin ƙasar Allah yana sane da shi ba ma wata halittar ba za ka san da ita ba sai ka yi gwargwadon nisan zurfi a haka a cikin ƙasa sannan za ka gane akwai wata halittar daga cikin halittun Allah to wannan halittar, dukkan su ba abin da Allah bai sani ba arzikin su ba a hannun Allah yake wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين duk wata dabba a inda ka je ka ganta tana rayuwa to Allah ya san da ita shi ya san yadda yake kai mata arzikinta take rayuwa da shi haka suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim lalle kai masani ne al hakim kuma kai mai hikima ne Bara duk abin da kai akwai hikima a ciki, ko mun san hikimar ko ba mu sani ba, kai ka san hikimar da ta sa ta halittu wannan halittar, kai ka san hikimar da ta sa ta zaɓa mata wannan lokacin, kai ka san hikimar da ta sa ta zaɓa mata ita za ta zama khalifa a bayan ƙasa ba mu. Da aka yanzu sun sallama ma hikimar Allah subhanahu wa ta'ala. Sun miƙa wuya da abin da Allah ya yi. sun tabbatar ma Allah cewa shi ne al'alimu kuma ne al Shi ne mai ilimi kuma shine mai hikima babu wanda ya isa ya canza abin da Allah ya ga dama sannan kuma babu wanda ya isa ya kure sanin hikimar Allah subhanahu wata'ala akan abin da duk ya tsara illa dai komai Allah ya tsara akwai hikimar da ta sa Allah ya tsara saboda ne saboda shi al'alimu ne duk masani idan ka ga yayi abu kai tsaye ba ka ma tsayawa ka tambayi me yasa yayi me yasa ba ka tambaya saboda ka san masani ne shi ya san abin da yasa yayi abu saboda ka san akwai kwarewa a ciki akwai ilimi ba da gangan aka yi ba ka ɗaukan wani abu da aka kera ka zo kana cewa me yasa nan aka yi huta-huta a jikin wannan injin me yasa ba a lallifin shi gaba ɗaya ba me yasa a nan wurin aka sa noti me yasa ba a wanke gaba ɗaya ba a sa noti ba kana yin wannan binciken me yasa ba ka yin binciken saboda ka yadda da ilimin kamfanin da suka kera wannan abu ka san cewa tun da suka yi wannan abin a kaza ka san akwai dalilin da yasa suka yi to wannan halitta kenan daga cikin halittu ina kuma ga Allah subhanahu wata'ala balle Allah subhanahu wata'ala wanda shine al-alimul hakim da ka duk abin da kaga yayi to akwai hikimar da ta sa yayi kai ne dai baka sani ba yadda kake sallama ma ɗan uwanka halittu akan hikimar yin abu to Allah ya fi cancanta ka sallama za ka zo ka ɗauko waya sabuwa sai ka buɗe a kwali kaga an kula nan an kula nan wani kulin har ka gama rayuwarka baka san amfanin shi a jikin waya ba ko ba za ka mayar ka ce ta huje ba saboda ka san akwai abin da yasa aka yi shi a jiki ba haka nan kawai a banza aka yi shi ba to ballantana Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ba abin da bai sani ba duk abin da kaga yayi to ya san me yasa ya aikata wannan abu ya san hikimar da ta sa ya yi wannan abin ya san dalilin da ya sa ya aiwatar da shi a haka wataƙila wani abin ma kai kana ganin cuta ne a gare ka amma kuma a wani wurin amfani ne a gare ka ko gare ka ko ga wani wanda ba kai ba duka Allah yana gudanar da abin ne a bisa hikima ya san hikimar da ta sa ya yi wannan talaka ya san hikimar da ta sa ya yi wannan mai wadata mai arziki kowa ya san hikimar da ta sa ya yi shi a yadda ya yi shi saboda rayuwar ta tafi inda ba wannan bambance-bambancen a rayuwa da rayuwar ma gaba ɗaya ba za ta iya gudana kwata-kwata rayuwar ba za ta yi ba shi yasa sai aka bambanta rayuwar wani ya yi ma wani hidima wani ya yi ma wani wani yana can ya wuni a kasuwa yana neman kuɗi yana kai ka saboda me saboda ya samu kuɗi ya zo ya kawo masa kai yake ba wannan hidima ne kai ne saboda ne saboda za ka yi mai wanki da guga in bai samu wannan kuɗin ba ba zai samu wannan hidimar wani na sai na ta karatu ya yi digiri ya kaza saboda ya je ya samu aiki in ya samu aikin ya samu ne ya rinka samun albashi in ya samo albashin ya dawo kai kuma ka zo kai mai gini ya rika cire kuɗin yana ba su. duk wancan wahalar da yake yi yana yi ne don matsala ya zo ya rika cirewa yana ba su kai kai mai aiki in da ba wannan matsala da shi ne zai yi aikin da kanshi da ba wanda zai iya rayuwa kai za ka tashi kai masanka kowai? kai wanki kai guga ka share gida kai wane ne ka fata matsayi ka wanke shi kai komai da kanka inda Allah ya kowa iri daya da ba za a samu wannan fadama din tsakanin juna ba inda ba ka tuna kun ba ka tuna wannan hikima sai kai ta damuwa kana jin cewa kai akwai kaza me yasa aka halitta kaza me yasa aka halitta kaza komai akwai hikimar da ta sa Allah ya halitta shi da aka Allah ya nuna musu falalar annaba Adam da darajar shi da aka su kuma suka yi kauya suka ce lallai Allah kai ne al'alim masani kuma kai ne al'akim kai ne mai hikima wanda kake gudanar da komai a bisa hikima cikakkiya hikmatun balika ƙwararren hikima wanda ta kai ƙololuwa wanda babu wanda zai iya yin aiki da irin wannan hikimar wanda Allah subhanahu wata'ala yake gudanar da halittun shi da ita قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون نعم بايا an yi wannan tambaya su kuma sun amsa ta ladabi da girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala inda tafsir qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu sani ba shine ma'anar la ilma lana al-imam al-qurtubi a karkashin wannan aya bayan ya kawo wannan dalilin da irin amsar da mala'iku suka ba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa alwajibu ala man su'ila an ilmin an ya kula wajibi ne akan duk wanda aka tambaye shi akan wani ilimi kuma ya zamanto bai sani ba akan wannan ilimin da aka wajibi ne ya ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani kamar yadda mala'iku ana suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana haka yace wajibi ne akan shi yace la a'lam Allahu a'lam aula ajri ko kuma ya ce ban sani ba me yasa ya kawo wannan yake iftida'an bil mala'ikati saboda koyi da mala'ikun Allah wal anbiya da kuma koyi da annabawan Allah wannan da in an tambaye su akan abu in ba su sani ba za su ce ban sani ba manzon Allah so nawa ana tambayar shi akan abu ya ce ban sani ba sai wahayi ya zo min daga Allah subhanahu wa ta'ala da wajibi ne mutum ya faɗi wannan ya ce saboda ya koyi da mala'iku ya yi koyi da annabawa wal fudala min al ulama da malamai masu falala masu daraja daga cikin malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in an tambaye su abin da ba su sani ba za su ce Allahu a'lam ko su ce la su ce Allah ne ya mafi sani ko kuma su ce ban sani ba الإمام أبو محمد الدارمي أتكم مقدمة سنن ديشي يا رويت أثر لك هشام ابن عروة لك ما هي فيش القروة ابن الزبير لك عبد الله بن عمر بن الخطاب ألا يجلس yake cewa wani mutum ya zo ya tambayi Abdullahi dan Umar dangane da wata matsala daga cikin matsaloli na ilimi sai Abdullahi dan Umar ya ce la ilma li biha ba su da ilimi a kan wannan matsalar ban sani ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa malami daga cikin malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ɗalibi a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa an zo an tambaye shi a kan ilimi Ya ce la ilma li bihi ban sani ba da mutumin ya juya ya tafi sai Abdullahi ɗan Umar yake cewa ni'ma ma qala ibn umar kai ma dalla da abin da dan umar ya faɗa ma dalla da abin da dan umar ya faɗa menene dan umar ya faɗa yace su ila amma la alamu fa qala la ilma li bi an tambaye shi akan abin da bai sani ba kuma ya ce ban sani ba yace to ma dalla da wannan aikin da dan umar ya aikata har ila yau imamu jarimi a wannan muqaddima ya rawaito azar daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib yana cewa idan su'iltum amma la ta'lamuna fahawzu sai an tambaye ku akan abin da baku sani ba ku gudu sai suka ce fa kaifa al-hurumu ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin ya za a yi gudu daga abin da aka tambaye mu ba mu sani ba sai Ali ibn Abi Talib yake cewa taqulu Allahu a'lam ku ce Allah ne mafi sani Shi ne guduwa ka da an tambaye ka akan abin da baka sani baka gudu ya za a yi ka gudu ka ce Allah shi ne mafi sani ko ka ce ban sani ba Ta ila yau al-Imam Ahmad a cikin Musnad ya rawaito asar daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya jere shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man alima ilman falyakul bi duk wanda yake da ilimi idan an tambaye shi to ya faɗi abin da ya sani na ilimi ya yi magana da ilimi ya ba da amsa da ilimi ya amsa fatawa da ilimi haka duk wanda aka tambaye shi to ya faɗa abin da ya sani na ilimi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam wanda kuma duk bai sani ba da an tambaye shi ya ce Allahu a'lam shine amsar da zai bayar فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم عبد الله كان مسؤول يتي دومين ينا دا نسي علم متن دليل دي يتي نونا فقه متن دا علم شاء الديني شيني أتنبيش أبن دا بسني بيشي بسني ما ثم باب وانا متن دي يجمي سني علمي كما تيا باب وانا دي يجمي سني علم شريعة كما تيا لا تقوى أبن دي يسني akwai abin da bai sani ba daga alama wanda take nuna ilimin mutum da ƙawon shi shine aji yana cewa bai sani ba a cikin abin da ake tambayar shi alama kuma ta nuna jahilcin mutum da rashin ilimin shi aji yana amsa komai aka tambaye shi ba a cin ban sani ba a cikin ilimin shi domin ƙarancin ilimi yake sa mutum yana amsa duk abin da ya zo mai akwai abin da za a tambaya mutum yana jin cewa ko shi aka tambaya zai ba da wannan amsa amma manyan malamai an tambaye su za su ce ba su sani ba saboda kai a lokacin da kake jin kai za ka iya ba da wannan amsar iya dalilin da ka sani kenan shi kuma a lokacin da ake tambayar shi yana hararo dalilai babu iya yana ganin abubuwa da yawa da hujjoji da dalilai yana ganin hujjan wancan bangaren da dalilan wancan bangaren ba iyaka da ka bai iya rinjayar da bangare akan bangare da ka sai ka ji Allahu a'lam da na adri ta yawaita a cikin maganar shin an tambaye shi amma gwagwaran karancin ilimin da kake da shi iyakan abin da ka sani kana ganin shi kenan ilimi da an tambaye ka za ka ce halal haram shi kenan wanda kuma wannan yana cikin mafi munin zunubi a wurin Allah abin da yake ba ka sani ba ka danganta shi zuwa ga hukuncin Allah kamar yadda Allah ya ce kun inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun da wannan ayar ibn al-qayyim ya kafa hujja da cewa faɗan hukunci yin fatawa da jahilci ya fi kowane zunubi girma har da shirka ya ce saboda Allah ya jero ne fuffuka ne daga ƙasa al-isma sannan al-baghya bi ghairi al-haq sannan wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sannan wa an taqulu ala Allah ma la an jera zunuban ne daga mafi karanci zuwa sama sama wa tushriku billah daga wa an tushriku billah kuma sai aka ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu yace wanda yana nuna bala'in mutum ya faɗa abu akan Allah da bai sani ba ya ce kaza nan ne ko haram ne ko hukuncin Allah ne alhalin ba hukuncin Allah ne. da haka wannan duka yana nuna irin ladabi da mala'iku suka yi ma Allah da aka tambaye su abin da ba su sani ba ba su yi makansu ƙage da ƙirƙira ba cewa bari su yi ijtihadin su faɗa da ra'ayinsu da tunaninsu sai suka ce la ilma lana illa ma allamtana alhaitam ibnu jamil rahimahullah ta'ala yana cewa na halarci majalisin imamu malik an zo an tambaye shi akan tambayoyi guda arba'in da takwas a wannan majalisi tambayoyi arba'in da takwas ya ce amma a cikin arba'in da takwas ɗin nan talatin da biyu gaba ɗaya imamu malik ya ce la'adi. talatin da biyu ya ce la'adi, ban sani ba ya amsa nawa kenan nawa ya amsa a cikin arba'in da takwas sha shida amma sauran gaba ɗaya ya ce ban sani ba wanda shi ne imamu Malik? wanda ake cewa la yufta wa malikun fil madina ba ne fatawa na imamu malik na nan raya a madina shi ne kololuwa a fatawa amma ka kawo mai waɗannan fatawoyin gaba ɗaya bai amsa ba bai amsa a cikin arba'in da takwas bai amsa talatin da biyu a ciki ba shi yasa shi kanshi Imam Malik din rahimahullahu ta'ala yake cewa na ji malamin mu Ibn Hurmuz rahimahullahu ta'ala yana cewa yanbaghi lil alimi an yuwarrisa julasa'ahu qawlu la adri ya wajaba ga malami mai ilimi ya gadar ma waɗanda suke zama tare da shi faɗin kalmar la'adin ta saba a bakin shi ta jin ban sani ba a bakin shi ya ce saboda koda sun zo bayan shi ta zama ita ce asali a wurin ba yanzu wai asali a wurin malamai shine amsawa ita ce asali ba ban sani ba kuma shine sabanin asali a in ya amsa ne shine abun mamaki idan bai amsa ba ne ta ce ban sani ba dama shi ne asali domin ba wanda ya san komai ya ce to ya kamata mutum ya gajar ma mutane irin wannan ya zama duk wanda aka tambaya ya saba zai ce na zai ce ban sani ba shine abin da ake bukata wanda yasa imamu Malik ya saba ya tasiranci da wannan ya zama majalisin shi zai zauna koyaushe za a tambaye shi zai ce zai ce la azumi da aka manyan malamai masu ilimi suna mai da wannan ya zama wasu ɗabi'a ba komai za a tambaye su su ba da amsa daga cikin manyan malamai a wannan zamanin al'allama Sheikh Abdul Muhsin al-Abbas al Madina to wanda ya zauna a majalisin shi zai ga yadda wannan kalmar ta zama mai ruwan dare ya gan an mai tambayoyi tambaya nawa yake amsawa a madarasin shi karatu yake yi karatu yake yi da ilimi za ka ce kutubu sitta gaba ɗaya a kai shi suke da kai yake karantar da su makaho ne ma baya da a asalin su duka haddathana fulan haddathana fulan har ƙarshe haka yake karantar da kutubus sitta gaba ɗaya amma za ka ji tambaya nawa za a yi mai guda nawa zai amsa guda nawa zai ce la'adari za a tambaye shi kawai la'adari ta zama mai jiki kawai ban sani ba ba ka wata tambayar ce wannan tambayar tuktabu ilal iftar kana a tura a aka kibarun ulama kana a tura ta kaza saboda ladabi ladabi na ilimi da aka duka wannan yana daga cikin abin da wannan ayar take karantar da mu dan an tambayi mutum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana balantana har mutum ya rinka jin kuma damuwa wa yana jin bakin ciki dan an tambaye shi ya ce bai sani ba ko an tambaye shi yana ji ko kure shi ake so a yi an tambaye ka ka sani kwana an baka sani ba ban sani ba baka kai darajar mala'iku ba ba kai matsayinsu a wurin Allah ba amma an tambaye su sun ce la ilma lana illa ma allamtana baka kai sahabban manzon Allah ya Abdullahi dan Umar ya ce la ilma li ba ka kai a imma manya na musulunci ba ga imamu malik yana cewa na ajin to kai wani matsayi ne za ka kai ka ji cewa ka fi karfin ka ba ka sani ba babu wannan matakin a ilimin addinin musulunci babu kwata-kwata duk wanda ya ji yana kan wannan matakin to yana mataki ne na jahilci a addini la tattafi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم sai Allah madaukakin sarki ya ce ya Adam ya kai annaba Adam alaihi salam anbi'uhum bi asma'ihim yanzu ba su labari faɗa musu sunayen waɗannan abu yanzu su nemi ilimi a wurin annaba Adam alaihi salam ba wai an ce ya sani ba ne kawai an ce ku ba ku sani ba to shi ɗin da za a sa khalifa a bayan ƙasa ya sani da ka ce a'a koya musu sanar da su waɗannan sunaye dan sun zama ne kenan sun zama ɗaliban annabi Adam alaihi salam a wannan babu annabi Adam shi zai sanar da su ya ilmantar da su sunayen waɗannan abubuwa falamma an ba'ahum bi asma'i lokacin da annabi Adam ya sanar da su waɗannan sunaye ya faɗa musu wannan shine wani wannan shine wani wannan ita ce kaza ana aikin kaza da ita wannan shine kaza zai yi amfani kaza duka ya gaba musu bayani akan sunayen qala sai Allah madaukakin sarki yace alam aqul lakum ba na faɗa muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard cewa ni ne na fi kowa sanin duk wani abu na gaibu boyayye wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin kasai gaba ɗaya wa a'lamu ma tubduna kuma na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna kuma na san abin da kuke koyewa wannan aya tana ɗauke da gabobi masu yawa a ciki bayan sanar da su da annabi Adam yi na ilimi da kuma abin da Allah ya faɗa musu cewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ard da kuma abin da Allah ya faɗa musu wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun menene suke bayyanawa da menene kuma suke koyewa duka suna daga cikin darussan da wannan ayar take dauke da su wanda za mu yi magana akan su insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa muna fata Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allahumma rahamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa arzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين